Yawan damfarar mutane ta hanyar yanar gizo na karuwa a Najeriya, inda mutane kan yi asarar kuɗi da kuma ta kai ma ana biyan kuɗin fansa ta hanyar damfarar da ke da wuyar ganewa mai suna Bitcoin. Ibrahim Kyauka da Jamilu Muhammad na kungiyar yaƙi da 'yan damfara ta yanar gizo ta Najeriya sun buƙaci jama'a su bullo da hanyar rufe layin wayarsu da lambobin sirri da hakan yake hana samun bayanansu na ɓoye in an sace musu waya ko kuwa in wayar ta ɓata. Ga bayanin Ibrahim Kyauka. In an sata maka waya wurin SMS za su iya samun bank details naka na ne account balance naka na ɗaya kenan dan na biyu in ba su samu wannan ba za su iya cire sim card ɗin sai su sa cikin wani waya. Bari a ce ma ka sa password a cikin wayanka in sun cire sim card ɗin sun sa wani waya za su gwada recharging wayansu za su iya samun account balance naka once ya ɗauka sim card ɗin nan zai san ok na iya cire kuɗi daga account na wannan and then banda haka ga abin da ya rage so bari a ce kana da miliyan biyu kuma wani ya cire ɗari biyar kafin ka sani ba shi wanda ya ɗauka wayan zai amfani da wasu wayoyi ya yi ta recharge kafin ka sani duk kuɗin da ke cikin account ɗin nan za a share shi kuma ko ka je bankin ka gaya musu ga abin da ya same ka za su ce ai wayanka ne daga cikin wayanka ne wannan abin ya faru kuma kai ka yi transaction ɗin so sau da yawa mukan ba mutane shawara su dinga kula da sim card nasu su dinga kula da wayan and then sau da yawa kuma if it's possible in kana da ilimin ka sa passcode akan sim card din ba kan wayan kawai a taikatace ba hakanan sun buƙaci mutane su kauce amfani da ranar haihuwarsu a matsayin lambar sirri ta katin ɗaukar kuɗinsu na banki wato atm Shin ya hanyar hada-hadar kuɗi ta Bitcoin ke aiki ne? Jamilu Muhammad ya ce rashin kwarewa ma ya sa aka kama wani matashi da ya sace wata yarinya Abuja da amsar diya ta Bitcoin. Abu ne wanda yake bukatar kashi kana shiga ne kowa yana ganin ka so babban haɗari ne kuma a hangen sai ga bani mai kyau ba amma da yake wuri ne na marasa gaskiya hukuma tana damar ta shiga saboda gano su waye ma suke cikin wurin saboda a kamo marasa gaskiya a cikin wurin kuɗin kamar imajinin kuɗi ne ina da kuɗi kaza za a ga lambobin za a ce maka na da kuɗi kaza amma kuma kafin ka samu kuɗin sai ka shiga ta wasu hanyoyi su kukiya wanda wani wurin ma an ka shiga ba ganin hanya saboda hanya za ka iya samu da mayu da aljanu da kowa suna wurin eh amma Allah ya sa ka wuce to ka mun tsira ba tabbas zai shiga wurin ya wuce a ce ya wuce lafiya a'a da wahala saboda sai in shi wanda yake wurin dama su kamar su ne masu abin a hannunsu amma babu wani da ya shiga wurin ya wuce lafiya lau da wahala amma in kana ilimin ka sani za ka yi sai a shiga amma dai yana mutane ga ɗinka da don wani ya maka daɗin baki ai bitcoin ne za ka samu naira dubu sha takwas ka samu kaza wannan ganganci ne sai a je a bayan ajanci ɗinka yanzu sai ya ce ya zama kai abin da ake cewa ajanci theft sai ka yi sun sunanka ya ce ai ba kuma za ba kuɗi an baka naira goma an yi amfani da sunanka an sai da shi a mm, kasuwa wannan babban hadari ne kazalika sun buƙaci jama'a su gujewa bayyana asirin tafiye-tafiyensu ta kafofin sada zumunta don kaucewa sharrin miyagun iri nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya